Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin Laraba biyu ga watan Janairu shekarar 2019 kan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 kenan ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara a sarauniya nomad dalar da niyya sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a mu da hantsi baba ya ko makeri ne tare da muhammad hafiz baballe muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji sakonnin sabuwar shekara da mutanen jihar Borno da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya suka mika ga mahukuntan kasar wanda suke nuna irin rashin wato matsaloli na rashin tsaro da wasu damuwa da suke fama da su a yankin. Muna kuma da ke da maimaicin shirin ciki da gaskiya sannan da sharhin jaridu daga ƙasar Kamaru sai kuma sakonni da kabar muna bisa na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum ku da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya gayyaci shugabannin majalisar tarayya zuwa fadar White House a yau Laraba domin ganawa akan harkar tsaron kan iyakar kasar yayin da wasu ma'aikatan gwamnati suke a rufe. Shugaban ya faɗa a jiya talata cewa a shirye yake da ya amince da tattaunawar da za ta kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati. wanda ya shiga rana ta goma sha ɗaya a sabuwar shekarar da muka shiga a jiya ɗaya ga watan janairu amma ya dage da cewa duk yarjejeniyar da za a kulla dole ta hada da kuɗin da za a gina katanga mai kyau a tsakanin iyaka amurka da mexico yanzu haka bayan kwana goma sha ɗaya babu wani ci gaba shugaban ya nuna alamun cewa a shirye yake ya amince da yarjejeniyar a wani sako da ya aika a shafinsa na twitter a ranar alhamis mai zuwa ne sabuwar majalisar wakilai za ta bude kuma ana kyauta da zaton shugabannin 'yan jam'iyyar democrat za su yi maza-maza su amince da wata doka da za ta ba da damar sake buɗe ma'aikatan gwamnati da dawo da sama da ma'aikatan gwamnatin tarayya 800 kan aikinsu da kuma biyan su a kan lokaci amma sai dai kudaden da 'yan majalisar na democrat za su amince da su a cikin dokar ba za su hada har da kudaden da shugaba trump ke nema na gina katanga a kudancin iyaka amurka da mexico ba ko da yake babu tabbacin cewa majalisar dattawa za ta amince da dokar shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ba da ƙarin haske cewa ya fahimtar da aka samu tsakanin ƙasar amurka da da da kasarsa cikin shekarar 2018 watakila ba za ta ci gaba ba a cikin wannan shekara ta 2019 yayin jawabin murnar sabuwar shekara da ya saba yi kim ya ce zai yarda a sake gudanar da wani taro tare da shugaba donald trump amma ya buƙaci amurka ta sassauta takunkumin da ta saka mata kim ya gargaɗi amurka inda ya ce ya ci idan amurka ta ci gaba da idan amurka ta kasa cika alkawarin da ta yi wa duniya kuma ya kasance ta ki cire mata takunkuman da kuma matsa lamba a kan koriya ta arewan hakan zai iya tilasta mu gano sabuwar hanyar kare kanmu a matsayin a matsayinmu na ƙasa mai cin gashin kanta da kuma kare muradun ƙasarmu. mu yawancin jawabin da yi na sabuwar shekara ya mayar da hankali ne akan tattalin arzikin kasar da ya taɓarɓare da kuma burinsa na inganta rayuwar mutanen kasar wanda babban aiki ne da kusan ba zai yiwu ba idan aka takaita harkokin kasuwancin koriya ta arewa kim ya bayyana aniyar koriya ta arewa na ƙin ci gaba da samar da makaman nukiliya ko kuma yin gwajin su an rantsar da bolsonaro mai ra'ayin 'yan mazan jiya a matsayin shugaban ƙasar brazil inda ya yi alkawarin magance cin hanci da rashawa aikata laifuka da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar an dai rantsar da shi ne a babban birnin ƙasar brazilia a jiya talata wanda tsohon kaftin ne na soja da wasu ke kiransa da brazilian donald trump a wani saƙon twitter shugaba trump ya taya bolsonaro murna inda ya ce amurka tana tare da shi shuma shugaban kasar brazil din ya amsa ta twitter cewa da yardar allah za mu kawo wa mutanenmu wadata da ci gaba bolsonaro shine sabon shugaban kasa masu ra'ayin riƙau a duniya wanda ya samu mulki sakamakon nuna ɓacin rai da aka yi kan tsofaffin 'yan siyasa kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc har yanzu ana ci gaba da samun tashe-tashen hankali a babban birnin kasar sudan khartoum kwana ɗaya bayan da 'yan sanda suka harba barkunan tsohuwa akan masu shirya zanga-zanga zuwa fadar shugaban ƙasa domin su yi kira da a kawo canjin gwamnati masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin sun shiga mako na biyu bayan fara zanga-zanga akan ƙarin kuɗin burodi wanda shine abinci mai ƙarfi a ƙasar an kashe sama da mutane 20 a borin da ake kuma neman kawo ƙarshen shugabancin shugaba umar albashir a shekarar a shekarar 29 labaran duniya kenan aka saurara daga dan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc tumadalla al'ummar jihar borno da ke yankin arewa maso gabashin najeriya sai kira ga gwamnati da ta kara kaimi a yaƙi take da 'yan ta'adda wanda suka adabi yankin tare da duba wasu matsaloli da suka kunno kai a wannan yankin a cikin wannan shekara da aka shiga mutanen sun bayyanar da haka ne a cikin sakonsu na shiga sabon shekara da suka yi da a lokacin da wakilinmu ya tattauna da su haruna dauda ga dai ra'ayoyin nasu a sunana Audu S. Adam. Eh, fatanmu dai shekarar nan tunda Allah ya kamu rai da lafiya muna so yadda tsaro a kasan namu yanzu yadda tsaro ya yi ja baya sosai nan su ma'aikatan tsaro sun yi kokari faɗuwar sun yi kokari dun ba wanda zai sadaka da rayuwarsa ya zo yana cecen ran wani muna so dai su sake sa effort saboda gashi za ce ga yaran suna waje kaza za ba su report za ce su ba su commands ba to ai ba amfani a kawo su din ma tunda ba za a ba su commons ba which is mun muna ganin an kawo su din a riga ce ka yi aikin da aka kawo ka ba zai taba shi ba kuma duk da haka mun zo in ka zo fita gari wani ba kawai ne shi ba lalle bane yake aiki shi ba dan kasuwa bane shi shi manomi ne bai san ma me ID card ba mutum ya zo wucewa za a ce masa wai in bashi da ID card wannan fannin immigration kenan za a ce wai sai ka kawo 500 ko 200 idan sun ganka dolo ne ma sai su damfare ka su cuce ka ana karban ɗari biyu su ce sai ka ba su dubu ɗaya to kaga wacce su wannan ba daidai bane kai dan kasa kuma a ce maka sai ka kawo ID card assalamu alaikum ni ne abubakar ahmad muna yawa allah godiya wan shekara wannan abun godiya ne abun murna ne da allah nuna mana wannan shekaran haka sa'an nan abin da muke tsammani suna nan da yawa amma mu da muke jihar borno gaskiya muna tsammanin da yawa daga wajen shugaban ƙasa saboda abubuwan da muke ciki gashi muna fita cikin shekaran farkon shekara ta yi kyau kuma ta ya zo mana da sababi da yawa maganan tsaro wannan shine babban matsalar mu yanzu a borno abin muna ganin kamar ya ƙare ashe da sauraron na haka ba sannan muna miƙa godiyarmu ga shugaban ƙasa da muka fita cikin shekarar lafiya kalau amma yadda na faɗa karshen shekaran ta zo mana bata da daɗi. Ni suna na Muhammad Abdullahi. Gaskiya sabon shekara Allah nuna mana rai da lafiya kuma Allah sa ta wuce rai da lafiya. Allah ba sojojin da suke yaki nan Allah ya ba su nasara kuma ya kamata su manyan su ɗau mataki don saboda bakin barik wannan wajen mashigan shigar lokos wannan soji suna karban naira 200 biyu biyar in ba ka da id card national id card ko voter card za a tsayar ka kai a gefe in an tara kamar guda go abuna goma ko hamsin za ku biya naira 200 biyu ko 500 za ce ku abuna ku wuce ciki in ba haka ba ai ba shi da amfani muna cikin gari mu kuma muna shan wahala ina amfani ne musamman kamar mai malari bare da wajen jimtulo da wajen abunan nan kare ta wannan duk ana karba ba ba waje-waje kaɗai ba ne ya kamata shugabannin su tsaya su yi magana duk ƙananan ne suke iri wannan abun allah ya san ne yake bi mutum ba shi da amfani ne sunana abubakar musa isa muna roƙon allah a cikin wannan sabon shekaran allah allah ya ba wa jama'an tsaronmu nasara bisa kan wa'annan don gaskiya zaman lafiya shine cin gaban al'umma sunana malam ali eh to alhamdulillahi amma har yanzu dai muna cikin wani hali ba daɗi halin da ba ma ciki ba muke ciki ba daɗi shine batun wannan rikicin boko haram tun muna ga kaman ya kare an ce sun ci kauye ɗaya a a ce ba haka ba ga mutane suna ta gudowa daga wasu wurare suna zuwa to wannan gaskiya wani abu ne na damuwa kuma Allah ya sa shekara ne wanda kowa zai samu abin da yake nema da buɗi ga zaɓe ya zo zaɓen nan da za a yi a sabon shekarar nan Allah sa a yi shi lafiya a gama lafiya kuma 'yan siyasa su yi haƙuri shi zaɓe dama abu guda biyu ne a ciki ko ka ci ko ka faɗi. Tuma da Allah sauƙi. sakon ko kuma rahoto kenan da aruna dauda ya aiko mana akan rayoyin jama'a na jihar borno kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. ji gayi abu kalangu waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha ɗaya na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum A yau muna ɗauke da wasu manyan batutuwa biyu da muka kawo muku a shekarar 2018. Na farko shine batun kwace filaye na gonaki da wasu al'ummomin wani bangare na jihar Jigawa da suka hada da yankunan kananan hukumomin gagarawa da sultan karkar da garki da kuma taura. Al'ummomin da suka bayyana mana cewa noma shine babban abin da suka gada kuma suka dogara da shi tun iyaye da kakanni. sai ga tun kimanin shekaru hudu da suka gabata jama'ar waɗannan yankuna da ke zargin gwamnatin jihar jigawa da yunkurin karbe gonaki da filayen su masu kimanin faɗin marabba'in hekta goma sha hudu kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mustali wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar china domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin ga dai abin da wasu mutanen yankin suka faɗa wannan fili na ciki da gaskiya akan wannan batu sunana wada bello kore sabuwa fulani gagara lokal gamma kamfani ta hannun gwamnati yake neman ya kwace filayenmu kuma gwamnati take nuna mana mu tamfar ma wai ba mu da gado a wannan wuri kasa ta gwamnati ne to mu kuma muka tun a Allah shi ne ya halatta gado kuma shi ya raba gado mu muka gaji wannan eriyan shi gwamna yana amfani da constitution ne saboda haka mu kuma muna ga constitution ba zai zo ya kori abinda da alkur'ani ya hukunta ba saboda haka muna nan muna jan daga gonaki mu ne ba za mu kuma sarwantar da su ba abin da muka fassara gwamnati ta haɗa kai da wasu mutane waɗanda suke marasa imani sun haɗa kai suna fudda kuɗin gonakin mutane suna tantance gonakin mutane suna kashe waɗannan kuɗaɗe don shi ma yanzu muke shiri na za mu gabatar da su gaban emcc tsakani da allah wannan aikin yakan kama tashin mu za a yi daga gurin nan ba mu da wata madogara mu kuma saboda haka ban ma bukatar yin wannan aiki e a kan gwamnati zalunci take so ta kulla mana tunda in gaskiya ne da shi shugaban abin nan gwamnan jihar jigawa in gaskiyar al'amuran ci gaba ne ya ɗauka kai babura ai can ne garinsu ya kai mu ba ma bukata kasar gagarawa wato abin yadda yake sun zo sun a auni waje zan da suka auni shatta dubu goma sha biyu tun daga bakin kwangila nan na kudu da mu abin da ya kai har kwana ɗi gaba ɗaya sun ce numar ke za su yi muka duba a gurin nan muka ga al'umma da take gurin nan da hausawa da fulani da dabbobinmu da yara da manya ina za mu shiga a nan gurin tunda ba tana da mana gurin da za mu zauna ba wannan shi ne daga hankalin duk mutumin da ke karkara nan to daman gurin ai bai kama da gurin da ake ke rake tunda guri ne yashi gero dawa gyada wake riɗi soɓo rogo guna kankana shi muke a gurin nan cimma da hemu ka ce kam wani abubuwan da muke huka a shi muke duk biki idan ya samu in za ka aure da yarka wannan soban ne in za ka yi wa ɗanka aure soban nan ne in kai kanka za ka aure soɓo ne in rahin lafiya ce ta samu wani yaron ka ko ta ko gyatumarka ko matarka wannan soban nan za ka ɗauka ka je ka sayar ka zo ka kai asibiti domin in ka je asibiti daidai da maganin naira biyar rage naira biyar aka ce ma kuɗin ka ne haka za ka cire ka biya a mu wani abu ba a yi da mu ba tun da a jami'an gwamnati ko jami'an musulun babu wanda ya zo ya zauna da mu ya muna kyakkyawar fahimta muka masa kyakkyawar fahimta kawai dai wannan karfa karfa ce irin ta wannan gwamnatin Allah kama wani zamani wanda yake haka kawai kai dan kana talaka wai baka da yanci an ce kasa ba taka bace kasancewar an kirkiri shirin tun wacce tsohuwar gwamnati ne ta gabata hakan yasa al'ummomin yankin da wannan lamari ya shafa suka kulla alkawari da wannan gwamnati mai ci yanzu idan al'ummar sun zaɓe su suka hau mulki to za su soke shirin kwata-kwata. Amma sai bayan da aka zaɓi wannan gwamnatin, sannan suka lura da cewa wannan shiri na Mustali tsari ne zai kawo ci gaba ga al'ummomi da kuma jihar Jigawa da ƙasa ma baki ɗaya. Ga dai abin da mataimakin gwamnan jihar Jigawa barista Ibrahim Haɗeji ya faɗa wannan fili. Zan ɗan baka tarihi ba mu ne muka kirkiri project din gagara ba a lokacin da muna yawan campaign mutane sun mana koken cewa an zo an karbi filayensu an ba su takardar compensation wato kamar alama cewa an auna gonaka kenan kuma muka ce muka wasu alƙawari kan cewa in Allah ya da idan Allah ya ba mu nasara ko kuma Allah ya sa muka kafa gwamnati Ah, insha Allah za mu diba wannan al'amari ah, mun karɓi mulki mun kira kamfanin mun zauna da su ah, suka nuna mana cewa eh ga bukatar da suke da ita kuma ga compensation za su biya abin da suke so a ba su fili hekta dubu goma sha hudu muka yi abin nan gona ya bada approval cewa a kafa karamin kwamiti a diba bukatun nan saboda ba za ka watsar da bukatar ba ci gaba ne da wanda ya ce a cikin halin da ake ciki yanzu tattalin arzikin kasa ana rufishan ana wane ne kowa gona ya hau jirgi ya tafi kasar waje neman investor idan ka sami investor a gida da ya nuna cewa eh yana da bukatar ya zo ya sa hannun jari ko zai kafa masana'anta to ina ganin mu a matsayin mu abin da za mu diba mu jibi bukatar shi wannan investor amma kuma mu jibi hakkin mutanen da suke wannan wuri duk da yake dai gwamnatin jihar jigawa na kallon wannan lamari a matsayin wani ci gaba da zai taimaka al'ummomin jihar da ma ita kanta gwamnati amma da alamu hanyar da aka bi wajen karɓa da kuma biyan diya ga waɗanda wannan aiki zai shafi gonakinsu babu alamar kwatanta adalci cikinta yanzu haka dai al'ummomin wannan yanki sun shigar da ƙara babbar kotun jihar jigawa saboda haka Za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu da yaddar Allah da zarar kotu ta yanke hukunci. batu na gaba da muka fara kawo muku tare ranar tara ga watan satumba shekara 2018 shine batun zargin da wani matashi bako ziri daga jihar borno ya yi wa malam abba kyari shugaban ma'aikata a fadar shugaban najeriya na cutarsa naira miliyan 29 wai zai ba shi kwangila ya tashi kuma babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaro. Na farko Abba Kyare shi zaman yaya na ne yake shi takuran na ne a gaban mahaifina ne ya girma mahaifina ya koyar da shi karatu a bama. Ni sunan mahaifin naka. Waziri Abba Kyare sunansa. To, abba kyari ni ina cikin ba matukun rikicin nan ya taso to ina tare da mahaifina da mahaifiyata to allah ya karba rayuwansu bayan wata fudu da kwana 20 allah ya sirar da raimu mun fita cikin garin baman sai mun yi so maiduguri daga mun zo abba kyari sai ya kira ni ya yi taziya na saboda dai abba kyari muna tare da shi sosai akwai gadin nashi a garin baman yana hannuna mutane za su shaida wannan kuma akwai gidansa a kusa da gwananmu duka wayannan yana cikin hannuna ni ne nake kiyaye masa wayannan abubuwan to sai ya ya kira ni mun gaisa kuma ya yi min taziya ya ce mu yi hakuri duk abin da muke cikin kuncin nan insha allahu mu yi masa roƙon allah in allah ya sa sun shiga cikin gwamnatin nan zai yi mana taimako duk abin da ya dace da mu sai abba kyari eh, ya tambaye ni farkon ina da csc company da registered company na ce eh sai na karba kamfanin abokina sai na doka na kawo mishi amma za ka iya wannan maganar ka tabbatar har ga allah abinda kake faɗan nan kun yi haka da shi wallahi wallahi wallahi har zan yi rantsuwa da kur'ani abba kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa karshen al'amuran matashin da ya zargi abba kyara da amsar kimanin naira miliyan 29 a wajensa don ba shi kwangilar sayo motoci kira hilux da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300 a magana da da wannan shiri bako ziriya ce da yardar abba kyari wanda ya ce tamkar babban yaya ko mahaifi yake gare shi ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna sana ado don kafa alƙalamin samun kwangilar amma bayan fitowar kwangilar bai samu ko sisin kobo ba. Labarin waziri na ƙara da cewa an yi masa alkawarin samun kashi talatin cikin ɗari na adadin kuɗin kwangilar amma maimakon ya samu koda kuɗin na goron da ya bayar ne ƙarshe ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira dss wani ɗan sanda mai suna dsp tijjani saifullah bulama ya yi ƙoƙarin taimakawa baƙo waziri amma ya ce shi ma ya tsinci kansa ɗakin ajiye 'yan boko haram da ke hukumar ta dss ina fita na buɗe kofa sai na fito eh, na fito eh, wajensu sai suka ce min ni na tijani s bulama sai na ce eh suka ce to an turo su ne daga aji ne turo su su zo su tafi da ni akwai dan bincike da nake ne wani je in shedding more lights aka wannan binciken sai na ce wani bincike ne sai suka ce in ka je can za ka faɗa kawai sai suka yi bundle ina suka samu marks muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota sai suke tambaya na wai me yasa nake so in fallashe shi abba kyare me yasa ni da harkan su me ne dame da harkan su wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin abba kyare nake wannan abun amma duk da duk yadda ba ya faɗa min wallahi ban yarda ba amma san da su ADS sai suka ce min me yasa kake so ka fallashe sa kana so ka zama whistleblower ne kai police ne me ruwanka da harkan su sai na gano cewa lalle lalle wato duk maganar da kai ma ta baya baka dauka da abba kyari kake gaba daya ni ban dauka da abba kyari bane kawai da ya dauka ya bani namba ne ban san ba da wa nake magana da shi ba wallahi ba tare da gudanar da wani bincike ba fada shugaban najeriya muhammadu buhari ta fito ta goyi bayan abba kyari ta ce ba mamaki wannan wata makarkashiya ce ta bata sunan shugaban kasa yayin da zaɓe ke tunkarowa kakakin fadar shugaban ƙasan garba shehu ya bayyana cewa abba kyara da ke da kuɗin kula da tsaro na wajen naira miliyan 200 da zai iya kashewa a duk yadda yake so ba zai dawo ba yana amsan naira miliyan 29 don wata kwangila ba tun farko dai mun ji bako ziri ya faɗa mana cewar ya mika kukansa ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc amma babu wani abu da aka yi kan maganar Shin wannan yana nufin kenan akwai waɗanda suka gagari hukumar EFCC ta hukunta su domin girman su ko mukamin su? Za mu ci gaba da neman amsar wannan tambaya tare da ci gaba da bin diddigin wannan batu a shekarar dubu biyu da goma sha tara idan Allah ya kai mu lafiya. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru Adam Hikaya. Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun ƙasar Kamaru. fara shirin jaridar namu ne da jaridan Cameroon Info. An da ta rahoto mana cewar gwamnatin kasar Amurka ta yi kira da babban murya cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da ta gaggauta dakatar da kashe-kashen da ake yi na al'umma a yankin masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. Sai kuma jaridar kamarun Tribune an da ita kuma ta bayyana mana cewar mataimakin ministan tsaron kasar Saudiya Muhammad bin Abdullah ya zai ci shugaba biya a fadar fadarsa da ke birnin yawunde an da suka tattauna kan cewar gwamnatin saudiya za ta taimaka wa ƙasar jamhuriyar kamaru wajen dakile 'yan ta'adda a faɗin ƙasar sai kuma jaridar emergence an da ta ce ɗaliban ƙasar jamhuriyar kamaru guda 700 ne a yanzu haka suka fara koyon harshen italiyanci a faɗin ƙasar baki ɗaya sai jaridar leju ita kuma ta labarta mana cewar hukumar tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru tana buƙatan ɗaukan sababbin zira zaratan sojoji guda 850 domin ta kara karfafa inganta tsaro a fadin kasar baki daya sai jaridar orphelin an da ita kuma ta gulmata mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru tana kokarin na kwaso waɗansu ba su suka hana miliyar 46 na sefan kasar daga bankin bada lamuni na duniya fme sai kuma jaridar mutation an da ita ma cewa ta yi ministan cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru a tangaji ya raba wa gwamnonin kasar guda goma miliyar 38 domin su yi kokari wajen kammala manyan ayyuka da suka sa a gabansu jaridan the guardian post kuma ta ayyana mana cewar a jihar arewa mai nisa cutar gudawa da amai ta barke a fadin jihar baki daya altalakume rayukan al'umma guda 40 za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan horizon ita kuma cewa ta yi tsohon shugaban cocin katolika na kasar jamhuriyar kamaru monsanya tumi ya buƙaci gwamnatin kasar da 'yan aware da su zauna akan teburin shawara da sasanta rikicin da ke su wani suka kwashe sama da shekaru biyu suna takun saƙa muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru kuma da gaida muhammad awal garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamai Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne ina kai al'ummar ƙasa ta Najeriya murnar shiga sabon shekara ta 2019 tara a wannan shekara ne kuma za a gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙasar Najeriya. To ina kira ga al'ummar ƙasa ta da su kau da kwaɗayin abin duniya a zukatansu domin kasar nan ta samu shugabanci na gari. Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen kula gwallo jihar Bauchi. Ina kira ga al'umma Najeriya ga zaɓe ya kurɓe ko karatu mu dage da addu'a Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya. Kuma dukkan shugaba na gari wanda zai zama alheri a kasar nan Allah ya bahi nasara. Wanda ba zai zama shugaban da ba zai zama alheri a kasar nan ba. Kuma mai addu'a Allah ya sa ya riga rana faɗuwa ranar zaɓen. Allah tabbatar da alheri a wannan ƙasar mu Allah ba mu lafiya da zama lafiya. Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula. Assalamu alaikum BOA daga Musa Uba na sarkin guragun sarkin ringin CON sayyadi Abubakar mai martaba daga jigawan Najeriya. kukan kuma ma'aikatan Allah ya saka muku da alheri. Ina roƙon Allah ya ƙara wa annabi daraja kuma Allah ya sa musulunci yanzu a shi kuma Allah ya sa ƙasanmu ta zauna lafiya ya zama zaman lafiya. Ni ne Ibra zangon da rana ke magana da zanen kawai Najeriya da fatan yin shekarar lafiya kuma da fatan Allah ka mu cikin sabon shekarar lafiya. To ni dai fata da muke da kira da muke a wannan sabon shekarar ita ce da yake muna ta addu'a muna roƙon Allah mu samu zama lafiya da da kwanciyar hankali. Kuma muna kira gwamnatin jami'ar Muhammadu Buhari da don Allah don girman Allah game da hankalinta wajen biyan kuɗaɗen 'yan kwangila na cikin gida domin talakar samu harkoki na gode ni ne ibra zanzan da rani magana daga zanen kai najeriya salamu alaikum to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice baba ga labarai a takaice shugaba donald trump ya faɗa jiya talata cewa a shirye yake da ya amince da tattaunawar da za ta kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati Yanzu haka gwamnatin somalia ta buƙaci wakili na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya Nicholas Haysom da ya fice daga ƙasar sai dai sanarwar bata ba da wani cikakken bayani ba. A ranar Litinin da ta wuce ne, jakadan Majalisar Ɗinkin Duniyar ya buƙaci gwamnatin Somaliya da ta kare haƙoƙin bil'adama. Jami'an Somaliya da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun amince sojojin sun ce sojojin kasar sun kashe wasu mayakan al-shabab shida ba tare da an gurfanar da su a gaban shari'a ba. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikin wanda za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. mu. yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wato muhammad hafiz baballe kenan wanda ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da injiniyan mu ta wannan hantsi wato malama zainab abdulrahman baba ya makere ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai anjima salamu alaikum